akramakalla a madadin masu sauraro muna farawa da marhabantarka da kuma yi maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu in Allah ya so yau malam zai fara yi mana bayani a game da yadda za a so ma shirye-shiryen yi wa mamaci wanka bayan ya rasu din akramukallahu bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzani wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Muna magana a kan da ita kanta mutuwa wanda an tabbatar da mutuwan mutum an kuma sanar jama'a sun taru yanzu sai maganar wanka. wanka waɗanda za su yi wanka sun kasu kashi uku idan mai gida ne ya rasu to abinda aka fi so matansa su yi masa wanka duk da matanmu suna da tsoro yanzu nan kuna zaune da mace kuna hira da ka mutu sai ta tashi ta fita tana ga ka gama yawo kuma yanzu yaushe za a tsaya wasu ma tsoro suke ji kan ma kai ma ka ja ta ku tafi tare ka a kira su ba yau ka a kira su to amma ko mai gida ya yi wa matarsa wanka ko mace ta yi wa mijinta wanka shi ya fi sutura wanda dama sun saba da juna sun saba ganin tsiraicin juna don haka ba wani abin fallasa ko tonan silili amma malam mace cewa mijinta ko miji wa matarsa kamar mutum ɗaya kenan zai iya wa gawa shi kaɗai ko koya idan masali mutum yana da mata fiye da ɗaya hmm. kaga sai su taru su ko yana da mata da 'ya'yanta kaga ita uwar tana warkewa su kuma 'ya'yan suna zuba ruwa ko kuma a ce wato mutum yana da uba ɗin kuma yana da 'ya'ya ko 'yan uwa shaƙi kai koli abbai koli ummai na jiki dai in ba maji ya wanke matarsa ko mace ta wanke mijinta ba dangi na jiki waɗanda ko da sun ga wani abu a jikin mutum to ba za su je suna domin wankan nan asirin mutum ne hmm. wani a wajen wanka za a yi ta ganin abubuwa iri-iri wani yana da wasu tabubbuna da wasu ciwuka da wani yanayi na jikinsa hmm. wanda suturar da yake sa ba a gani hmm. kaga wani ya zo sai ya ta faɗa wani ko za a samu irin wani yanayi ana masa wanka kashi na fita ko amai na fita ko mutum yana shan sigari kuma ta dawo tana fita ko wani abu dai na ƙazanta da aka saba gani ga mamacin ana masa wanka wani bai yana da surutu sai je ci ai wani muna masa wanka yana kashi mm. ko yana tusa ko yana gya wata gyatsa ko wani wari na fita ko kaza mm. duk dai waɗannan abubuwa ne da na jikinka shine zai iya rufa maka asiri in ya ga irin waɗannan abubuwa mm. sannan na uku shine wasu sai ka ga sun nemo malami ko masani da zo ya wanki ko kuma waɗanda masu kamar da abin sana'a a wasu kasashen kuma don a samu sauki saboda mutuwa yanzu ba kowa yake santa ba mm. sai kaga an yi magasala wato wajen wankan gawa kamar kamfanin shirya sutura yawa kamfanin shirya sutura eh. so da ga lamban wayansu shi ma akwai na kuɗi akwai na sadaka mm. akwai kasashen da suke yin na sadaka na taɓa cewa wani ko abuja za mu je mu buɗe irin wani tun <laughs> na ga ana magana mutuwa <laughs> ba a santa sosai mm. ta ko za a buɗe na sadaka a can duk wanda ya mutu tun da in aka mutu wata unguwar ma saboda kowa bai saba da kowa ba hmm. sai ka ga mutum dole sai ya ɗauko abin sa yayo arewa da shi ko yayo nan da shi hmm. ko ya tafi garin su hmm. saboda can abokan ma da za su taya ko ya tafi kamfani yana ga fata ma yawa yawa an fara wasu unguwannin ba a ba ruwan kowa da kowa to kaga in za a shiga irin wannan yanayi to kaga masu jana'izan ma babu masu wanka wanda suka iya wankan ma babu ko yanzu nan zaka ga mutane fa yan uwansu ya rasu sai ka ga wasu na neman wani ya zo ya masa wanka mm. yanzu nan suke tambayar sa wani abu ya basu na duniya mm. amma da ya rasu sai a tafi neman mai wanka mm. to wasu a kasashen sun fara wannan cewa kawai sai ka buga wayawa na ya mutu su za su zo su zo da kayan wankan komai da komai su yi kawai su hada da binnewa da komai a gaya maka a baka rasit. to kenan tun da ba shari'a ce da ma. ta ce lalle wani ne zai wa wani wanka ba kenan ya halatta irin hakan sa iya yi a to da dama shari'a ba ta ce lalle sai wani ba hmm. kuma kaga su ba iyawa suka yi ba kuma ba ma sa yin hmm. to kaga wannan kamfanin nuka da waɗannan gurare na sadaka sun rage wa mutane amma shi na kamfanin dama za ka ga ai dama su ba ruwansu da wani ka'idodi hmm. na tausayi na waye kawai gawa ce kawai kuɗi za biya ba dan uwansu ba ne kawai su za buga maka kuɗin likafani kaza kuɗin turare kaza kuɗin sidir kaza kuɗin kaza kaza hmm. a buga a baka arsika biya kawai kenan. kuɗin motar da za ta zo ta ɗauka kaza wacce za ta je a wanke in anan za su wanke maka a gida ko kuma can za ka kai musu kamfanin su wanke su hada su je su haƙa kabari su binne komai ko dai sai dai ku ta bi kai a matsayin yan rakiya hmm. amma ko an je makabartar zama za ku su za su haƙa kabarin su da kansu hmm. su za su kafin ma da an faɗa dama za su yi waya suna da ma'aikata hmm. za su je su haƙa kabarin amma za su ba da dama a yi sallah haka ku eh a dama a yi sallah ku za ku yi abun ku duk wani abu ku za ku yi amma dai da wankewa da sawa alikafani da kaiwa makabarta da gyaggyara muku yadda in ma ku za ku saka da kanku zo ku saka mm. su dai sun gama aikinsu sun haƙa daidai yadda ake bukata kuma za a biya su mm. to kaga amma wannan duka kamata ya ce mu muke yin abinmu da kanmu ko muna yin na sadaka mm. yanzu kamar garin kano ya kamata a ce da allah ya mana masu arziki da mutane masu addini ya kamata a ce magasala ɗin nan muna da ita da yawa ta sadaka wanda wasu mutane kawai za a dinga ba su albashi ko allowance su kuma suna taimaka mutane wata sai kaga an yi rasuwa saboda dadewar da ake saboda mutanen ba kowa iya gina kabari ba sai a dade a makabarta ana yana rufsawa ko a yi shi ba daidai ba ko sai an yi an saka mutum a ɗauko a mayar a ce a gyara kagan akwai kwararru waɗanda aka ajiye su don wannan aikin kaga za su rage wa mutane wahala da dadewa a makabarta mm. da wani yana son zuwa jana'iza amma saboda dadewar da ake kafin a fito da ita mm. da dadewar da ake bayan an fito da ita da dadewar da ake bayan an kai ta mm. da dadewar da ake kafin a binne ta sai kaga wasu da an yi sallah sai kaga kaso saba'in da biyar na waɗanda suka zo gurin sun tafi wanda suke kaiwa makabarta din ba sa wuce kaso talatin cikin ɗari a wasu guraren na waɗanda suka yi sallah to kaga ya nuna kenan cewa akwai bukatar gyara wannan tsarin hmm. da za ka ga mafi yawan gidaje za ka ga akwai dundurusu malam dundurusu kamar fatanya ko yake ko abin nan gatari ko diga hmm. za ka ga kuma da ceburi wanda kowane gida da kwano ma hmm. kwanon sarki za ka ga cewa ana wanda ake ɗiban ƙasa da shi za ka ga da an yi rasuwa za a aro waɗannan kayayyaki mutane su yi gaba kuma irin tukwanen nan akwai wuraren da naga ana aje su kyauta haka likafani akwai wani da na ji wani mai arziki shi ma na yi alasaka da alheri sai a sayi likafanin a ajiye a gidan mai unguwa ko gidan da kaci din da aka yi rasuwa kawai a zo a yanki adadin na wannan gawar sai mai unguwa ya tabbatar ka san mutanen wani sai ya je sai ce an yi ya ce an yi rasuwa a yanka masa kawa <laughs> je siyar kayan harkar mutuwa ma <laughs> sai an nema a aka cire aka cire agogon masallaci aka dauke takalmi <laughs> mutum yana dawafi ma an yanka masa kuɗi mm, karshe ma ka ka'aba kana dawafi an yanki abin nan din mutum balle a wani guri mm. to saboda haka wannan sai a yi kokari a a tanadi duk waɗannan abubuwan to waɗanda za su yi wanka farko idan an ɗauko gawa mutum ana so a ɗora ta akan abu mai tudu kamar irin gado hakan ana da gado bono mm. ko gado haka dai wanda sai a ɗora shi a kai haka tifar a ɗora shi a kan katifar hmm. ko a sa tabarma a ɗora a kai hmm. ko a ɗora a kan katifa don an jika katifar ba komai an tafi ashen ya ta tambushe hmm. sai a ɗora shi a kai sai a nemo babban mayafi ko bargo sai a lullube shi gaba ɗayansa to lokacin da aka lullube shi gaba ɗayansa da babban mayafi ko babban bargo to kaga a lokacin ana iya zira hannu ta ƙasa a zare wandansa mm. ba tare da wani ya hango tsiraicinsa ba mm. kuma za a iya cire rigarsa mm. idan an ga kuma rigar ma ba ta ciro ba ana iya sa almakashi a yanke ta don wani kafin a ce an ɗaga hannu an zara rigar da akwai matsala sai a sa almakashi sai a tsarge ta ya zama dai an raba shi da rigarsa da wandansa ya zama mace ce an kwance zanin an kwance gyauto an cire diras duka ya zama kawai wannan babban mayafi da aka lullube gawa da shi shi kadai ne a kanta mm. to kaga waɗanda wanda zai wanka mm. ana so a akalla a samu mutum biyar mun ce lokacin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanka mutum bakwai ne mm. akwai abbas da 'ya'yansa guda biyu kusumu da fadlu da shi abbas akwai ali bin abi talib akwai usama akwai kuma wasu masu zuba ruwa mutum biyu akwai wani bin haula da muka faɗa shi ma bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake taimaka musu hmm. amma mai wankewa sayyidina ali ne hmm. ragowan duka daga mai zuba ruwa sai mai juya masa sai wanda ya jingina shi a jikinsa sai wanda yake miko abin da ake bukata suna taimaka masa suna taimaka masa hmm. an yi wannan to abinda za a yi na farko hukun kai ya dare. sai a zo a lallankwasa gabansa hmm. a kama kafarsa a miƙe ta a lankwashe ta kamar sau uku hmm. a kama kafarsa ta dama ita ma a miƙe ta a lankwashe ta kamar sau uku a yi wata hagu haka hmm. sannan hannunsa shi ma a lankwaso shi a sake miƙe shi saboda kada ya yi musu tauri ko ya zama ya yi gidirdir haka sai a kwasa waɗannan gabbai wasu ma sukan ɗan shafa man gyaɗa akan gabban saboda su laushi kada ya zo ya kakkandare musu duk sannan da yana cikin wannan bargon da yawa yana cikin wannan bargon da aka laɓe shi duk za a yi wannan kafin za a iya yi kafin kuma za a iya yi bayan an lullube shi wannan duk zura hannu za a yi ta ciki a yi saboda wannan an yi da riga sai ka ga riga in tana ta matsa jikinsa yana ba za ta ba da dama ya lankwasa ba da dama ya lankwasa sosai ba risa hmm. wasu malaman suke ga a bari sai an ciccire hmm. da a lankwasa gabansa hmm. to wasu kuma sukan ce musamman ga wanda zai kwana sai kaga an kawo auduga an tattoshe kofofin da iska za su shiga ana yin wannan ne don kada ya kumbura idan mutum bai sani ba sai ga abu ya kumbura kafin safiya ya zama pum saboda lokacin da iska take shiga ta hanci take shiga ta baki take shiga ta kunne. wata take shiga ta dubura da gaba to sai kaga cewa gawa kafin safe ta kumbura hmm. shi sa wasu ke nemo fefe sai a ɗora abu mai nauyi sai a ɗora kan ciki don kai ya taso wannan zai hana iska ko ta shiga cikin ba za ta daga cikin ba hmm. sai a sa ƙasa ko a sa abu mai nauyi sai a ɗora fefe a kai sai a ɗora kan cikinsa hmm. ta yadda cikin ba zai kumbura ba wannan ga wanda zai kwana ko wanda zai daɗe kenan akan yi wannan to sannan akwai maganan bayan gidan da ke cikin cikinsa mai mm. yiwuwa akwai kashi a cikinsa kuma wannan kashin an fara tafiya ana girgiza shi tunda ba abin da zai rike shi fita yake to shi yasa wasu ke ga a nemo fo in an nemo fo sai a ɗaga shi a ɗora a fo ɗin mm. sai a dinga matsa cikinsa ana yo sama mm. ana matsa cikinsa ana yo sama ana yo sama to sai ka bayan gidan yana fita ƙasa in ko ana matsa cikin ana yin ƙasa ana yin ƙasa so sai kashin yayi sama sai ga yana fita ta baki to shi yasa ake so a dinga matso cikin ana yo sama ana yo sama sai ka in akwai bayan gida sai ka ga yana fita sai ka ga duk bayan gidan da ke cikin sa ya juye gaba ɗaya wani ma ka ga fodin ya cika fal da kashi saboda kashi ne fal a cikin sa bai samu daman yi ba ya rasu mm, duk dai haka yana lalluba wannan mayafin Yau dai yana lalluba wannan mayafin mm. za a ɗaga shi sai a jawo mayafin sai a rufe bayansa mm. wasu kuma suna yin wannan kafin ma a kai ga mayafin domin wani mayafin yana budewa in ba irin kato din nan bane in ko babba ne kaga ai wani ya rike ta ba ya rufe ta ba da inda aka daga sai wani ya biya rufe mm. wannan da mayafin to idan aka fitar da wannan kazantar daga jikinsa aka yi masa tsarki mm. a sa tishu a goge sannan a sa ruwa a wanke a sa sabulu a wanke mm. to sai a zo yin wanka ruwan ana so wasu malamai sukan ce mai ɗumi saboda ana sanyi bai kamata a sa ruwa ba mai ɗumi ba mai zafi ba ka san ɗumi daban zafi daban ɗumi shine dai an kashe sanyin to saboda kan an kawo wannan ruwa shi mai wanke wansa ya fara wanke masa hannaye idan ya wanke hannayensa kamar yadda dai ake alwala ya wanke tafukan hannunsa sannan ya sa masa ruwa a cikin hanci lokacin ya tashe shi ya zaunar da shi hannunsa haka zai sa in yatsunsa guda biyu ji kasa a ruwa sai ya shashafa a cikin hancinsa mm. sai dan matse hancin kamar dai alamar wato an shaƙa ruwa an faci eh. hakanan kuma ya samu ruwa haka ya zuba masa a baki ya kama kuibin bakin ya ɗan girgiza mm. sai ya karkato bakinsa haka sai ruwan ya fito mm. kamar shine kamar an masa kurkurar baki kenan to daga nan sai a wanke fuska sau uku wani yana zuba wani yana wankewa mm. sannan a wanke hannaye su ma sau uku uku ko sau ɗaiɗe mm. sannan a shafa fatun kunnensa mm. a kuma yi masa shafa kai bayan an shafa kai a shafa fatun kunne sannan kuma a wanke masa kafafuwa to kaga yanzu an masa alwala to sai a zo a wanke kuibinsa na dama wani na zuba ruwa wani na juyawa mai zuba ruwa daban mai cuɗa daban mai juyawa daban mm. da shi abin da nake tambaya akan mukalla da in aka zo nan waje wajejen watakila akwai buƙatar sai an cire dai wannan mayafin da aka lullube shi ko kuwa ta kan mayafin za a dinga zuba ruwa mm. sai dai in matan sa ne mm. sau da ba a so kaga wani a tsakar gida ake wanka ba bai kamata ya masa tsirara wasu suna shigowa suna gani ba saboda ka shi yasa ta kan mayafin ake zuba ruwa eh. shi kuma mai cudawar hannunsa yana ƙarƙashin mayafin eh, ya zira ya zira yawa mm. idan ma mace ba mijinta ba ne mm. ko ba wani mutum ne da ya kamata a ce ya taɓa jikinta ba mm. to safa hannu ake sawa saboda kaga har gaba sai an wanke mm. wajen mama sai an wanke mm. ciki sai an wanke hammata mm. duk wasu gurare din nan duk sai hannu ya kai ana zuba ruwa ana cuɗa ana wankewa to kaga in ba na jiki ba ai ba a so musamman mace a ce da an taba mata ko ina haka a jiki ba kenan in macen ce ya kamata a ce duka mata ne za su yi yawa mata ne in ba mijinta ba eh. a ce duk mata ne ko da da 'ya'yanta maza to su kada su sa hannunsu a waɗannan guraren tana da 'ya to 'yarta ta zama ko babarta ko yar uwarta ya zama ita ce take goman su ɗanin mace mm. su ko maza su zama masu zubawa ne mm. kaga shi wannan mayafin shi hannun mai wankewa yana cikin mayafin mm. ruwan kuma ana zuba ta kan mayafin ta kan mayafin eh ko ana kwararo ruwan ta wani guri amma dai ana jan mayafin ana rufe gurin da ake cudawa mm. ka a gani saboda haka mm. akwai wannan mai kula da mayafin shi duk inda zai janye mm. sai ya jawo ya rufe nan gurin duk inda zai janye sai ya jawo ya rufe wannan gurin domin dai ya zama an yi masa wanka da cikakken sutura hannun shi kuma wannan na cikin shi shine hannunsa yake cike yake cudawa yake cuda yake idan an gama za a juya shi ma haka za mutum biyu su daga mayafin sai wasu juya wani su sai su juya shi su kuma su mai su rufe kaga mayafin ba daga shi za a can sama ba eh. haka za a dan raba shi da jikin gwargwado gwargwado hmm. so da kan an juya shi sai a mai da mayafin a rufe sai kuma a sake wanke baya kamar yadda aka wanke gaba hmm. to saka nan kuma kaga an yi wanka ɗaya kenan na farko wanda za zaka ga yayi kama da wankan janaba hmm. shi yasa mutum ya ce bai iya gawa wanka ba eh. sai mu ce baka dai saba ba amma yadda kake wankan janaba haka ake wankan farko a to wata gaba a karamakalla idan kamar mace mace ce ta rasu sai mijinta ya ba da shaida tana da wanka da ake binta haka na janaba ko na ɗaukewar jini mm. ko in namijin ne ya rasu ita macen ta bada shi da cewa lallai akwai janaba a tare da shi mm. abin ya bambanta kenan wajen wankan ko ku dai guda ɗaya kai za a inda dai aka yi wannan na janaban na farko mai mm. kama da na janaban nan Ai magana ta ƙare shi yasa wannan mutumin da ya faɗo a annabi ce ku je ku yi masa wanka da ruwa kuma ku samu garya sannan haka lokacin da Zainab yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu manzo Allah ce ko wanke ta so uku mm. kaga bayan an gama wannan wanka na farko to kuma za a iya kawo sabulu wanda shine kamar bakin magarya mm. a cuɗa mutum ya kumfa sosai a wanke shi a zuba ruwa a ɗauraye shi mm. a kuma yi masa wanka da sabulu a sake sa ruwa ɗauraye shi za a iya yi so uku ko so biyar ko so bakwai wani kuma saboda ya daɗe ya yi jinya to za ka ga cewa yana buƙatar a wanke shi sosai saboda ya yi datti mm. wani kuma da rauni to kaga mai rauni wankan safa daban yake mm. akwai wani da ciwo wani da ƙuna. wani ya kunkumbura in ka taɓa magurin sai ka ga naman ko fata tana nema ta makale a jikin hannun mutum mm. to duk irin waɗannan wani ma ba zai yi a wanken ba sai dai kawai a yayyafa ruwa a sa alikafani domin aka ce za a diddirza yadda muka ce a dirza din nan to sai a dirzo namansa wani kuma ya riga ya kokkone shi ma wannan sai dai a yayyafa ruwa gurin mm. da zai wanku ya wanku gurin da ba zai wanku ba a yayyafa ruwa mm. ko ya ji mugun rauni mm. wanda kaga wani ma idan akwai karaya da rauni to sai an nemo abin da za a ɗora shi tukunna yadda za a ɗora shi shine a nemo katako ko wani itace mai kwari a sa ƙarƙashin kafar a sa a sama a sa guda hudu sai a samu yanki sai a nannaɗe. Mm, ai masa ɗori da yake. masa ai masa ɗori. Mm. Ta yadda don ka a ɗaga shi kafa tana reto ko mm. tana jilili sai a ɗaure. Haka in hannu ne ma ko gadon baya ne sai a sa abin da zai tallafi gadon bayan. In ya so sai a haɗa da wannan abin da jikinsa sai a nannaɗe. Ta yadda ka a zo ɗaga shi a ga ya rabu biyu ko ya tsinke da sauransu mm. to duk saboda musamman ko masu nauyi su aka musu irin wannan ma wasu idan suna da rauni saboda kada wajen ɗagawa ɗin wani bangare na jikinsu ya cire ko ya tsinke. to duk waɗannan abubuwa ana yi don gawa ta zama an fita da ita lafiya mm. ba tare da ana tafiya a ga wani wari ba mm. don taɓa yin wannan wannan ya ƙone wasu zo sun daga suna kama hannayen hmm. sai ga hannayen a hannunsu so da haka sai gawar ta faɗi hannaye kuma yana hannun wanda suka daga hmm. da kafa ɗaya ta cire hmm. to kagan an samu irin wannan ba a san irin abin ya kai jikin ya yi sanyi ko ya kone kurmus so ba zai yi a daga shi haka ba wani kuma raunin ko wani ciwon ko wani yankan ya kai nama din ya kashin ya datse so da in ka daga sai ka ga naman yana reto a hannu to duk waɗannan abubuwa sai an yi la'akari da irin yanayin yadda gawa take hmm. irin yanayin yadda za a tsara mata wanka hmm, to kamar abin Allah sauke kar in a ce mutum hadari yi haka aka ɗauko kamar wasu sassan jikin daban-daban kafa daban hannu daban su ma haka za a bi yadda aka wanke sauran gangan jikin su ma duk waɗannan sai an bi su an wanke kenan yau wato an samu irin wannan an samu gurin da zai wanku kamar a samu kafa hmm. da na taɓa ganin irin wannan ga kafafuwa ga hannu amma kai da gangan jiki sun rotse mm. so da aka sai aka haɗa kan da gangan jikin sai aka zuba a cikin wani kwali mm. su kuma kafafuwan sai aka wanke su mm. aka wanke kafafuwa guda biyu aka wanke hannaye saboda haka sai aka hada da wannan kwalin su ma kafafuwan sai aka nemi wani kwali dogo wanda za su shiga ciki saboda haka sai aka kwali guda uku akai kwalin kafafuwa aka ɗauke shi daban kwalin kai da jiki aka ɗauke shi daban kwalin hannaye aka ɗauke shi daban hmm. so da aka je sai aka yi ramin gwargwadon yadda waɗannan kwalaye guda uku za su shiga hmm. so dama wannan jikin ya riga ya gargaje nama ne kawai hmm. so kawai shi yayyafa ruwa akai kawai akai so da haka su kuma waɗannan aka nannaɗe su da likafani so ana zuwa ramin sai aka yi shi daidai yadda waɗannan kwalaye guda uku za su shiga wajen kafa aka sa kwalin da ke ɗauke da kafa wajen kai da jiki baki aka sa shi a tsakiya mm. shi kuma na hannaye aka sa su a gefe haka mm. so kowane kabari ana yin sa gwargwadon abin da aka samu mm. kamar yanzu misali a ce mutum kawai kai aka samu to kaga iyakan za a yi wa wanka a sa a cikin kwali a wani ya ɗauka a shige gaba a tafi makabarta so abin da aka samu a jikin gawa komai yawansa komai karancinsa in dai an tabbatar mutum din ya riga ya rasu to wannan abin shi za a yi amfani da shi kuma a yi abin da ya sauwaka. mutum ba komai bane ina wane mutum hmm. so da haka a wannan hadisi na Zainab ya ce kuna iya wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ko mafi yawan kun ga haka ya dace da haka anan malamai suka ce wannan hadisi na Zainab yana koyar da mu abubuwa guda tara hmm. na farko wankewa sau uku ko fiye da uku gwargwadon yadda masu wankan suka ga suna bukata. Hmm. In an ce wankewa sau uku a wanke jikin gaba daya in an ɗauraye hmm. kasan akwai cudawa daban ɗaurayewa daban wani ana ɗaukansa a matsayin wankewa daya sai kuma ya zama wutiri mm. wato ya zama uku ko biyar ko bakwai mm. kada a yi biyu ko hudu ko shida mm. ma'ana yawan wankan ne kamar yanzu a ce an gama masa wanka na farko sai a kuma a yi na biyu a yi na uku ake nufi ko yawwa haka ake ba wai cuɗawa ne zai zama sau ɗaya sau yawwa yawwa eh. an gama a sake wani a sake wani yawwa sannan na uku ana wankewa din nan a sa sidir ko abin da zai tsaya a matsayinsa abin da zai tsaftace mutum kamar a sa sabulu sidir ɗin ba dole sai an nemo shi ba shi me sidir ɗin sidir ganyen magarya ana sa shi ne domin yana tsaftace gawar daga datti mm. kuma saboda yana da kumfa mm. to in aka sa sabulu ji malamai suka ce ba komai ya tsaya a matsayinsa sannan a ƙarshen wankan a samu ɗan turare ko kafur in akwai kafur a saka ya zama ruwan ƙarshe yana ƙamshi za ka ga ana fitowa da gawa tana ƙamshi mm. to sannan na biyar idan mace tana da kitso to a kwance kitsan mm. da tsifa da mata suke cewa a tsefe kitsan mm. ya zama cewa sai a yi mata lallabi guda uku wato ga wasu kan ce kaho uku su laraba su kan ce kaho mm. saboda wannan lallabi sun da su gashin su har baya ne to sai ya zama an yi wannan lallabin guda uku anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh min makka habibi sata fil madina